shi dai wannan batu ya fa biyo bayan kalaman da wani dan majalisar dattawa da ke wakiltar mazaɓar taraba ta kudu senator emmanuel bace inda ya zargin cewa yan boko haram na fa neman kafa sansanin su a jihar taraba sakamakon saukan wani jirgi mai saukar ungulu irin ta soji da ya sauka a kauyen daga da wasu mutanen da ba san ko su wane ne ba batun da ya kata da hankulan jama'a a yankin. wannan abubuwan da mun fama mu haka a halin da muke ciki da za a yi magana an ba na ma al'umma ko kuma eh, jami'an tsaro ba sai ka ga wani abu ya tayi za ta an faɗa ba yi komai ba to kaga in ka faɗa idan gaskiya ka taimaka wa mutane in gaskiya ba kuma kaga ka rage wani abu a gaba domin gobe ka mai bari zama gaskiya ba suka karu wannan shine gaskiya domin ana cikin halin da a kasa so ba ne ne wa ne so oh, dole oh, dole ɗayan eh, gaya maka da ke kana da presentin mutane yana south zone ai presentin south in wera a balle a taraba any part of taraba zai ya spreading da kawai eh, taraba you know and uh, da yake kashe-kashe an yi a senatorial district nawa kuma akwai similar report na wannan jirgin eh, waya kace sun gani an So idan baka fada ba baka taimaka ma mutane ba fada royal attention na jami'an tsaro zan wurin ino ba dinmin adin da ake ciki ba da zamani na na usual zamani ba zamani ne wanda zaka kasa gane muke faruwa sai Allah kawai to sai dai kuma gwamnatin jihar taraba wanda ta nuna bacin ranta game da abin da ta kira yunkurin kawo fitina da ta ce wasu 'yan siyasa ke yi kana kuma ta bukaci al'umman jihar taraba da su kwantar da hankulansu tare da musanta tabbatun cewa 'yan bindiga na kungiyar Boko Haram na fa neman kafan sani a jihar to sai dai kuma mukaddashin gwamnan jihar Alhaji Garba Umar ya ce fa ba haka zancen yake ba a san shi dan majalisa shi wannan ra'ayinsa ne kamar yadda nake faɗa an yi kama kame kuma ainihin hukuma tana nan tana bincike sai mu saurara mu ga binciken da zai ainihin amsar da za ta fito a wannan bincike in an tabbatar wannan ne sannan sai mu ko me mataki gwamnati za ta yi cikin kwanakin nan da yankin kudancin jihar taraba musamman ma ukari na fa neman zama filin daga sakamakon faɗin kabilanci da ya jawo asarar rayuka batun da ke karata da hankulan sarakunan jihar mai mataba sarki Mummuya, alhaji ado adamu mazan na biyu ya fa bukaci al'umma da aka yi zuciya nesa don ciyar da jihar taraba gaba to shawara da zan bayar kamar da na ta faɗa shine babu abin da fi zaman lafiya su ma su yi hakuri duka hakuri ake yi lokacin da aka samu sabani tsakanin mace da namiji dole su zanna su fahimci juna lokacin da aka samu sabani tsakanin makwabci da makwabci ko a wurin aiki ko a gida ko a harkar kasuwanci zama ake a fahimci juna idan aka samu damuwa tsakanin makiyayi da manomi a yi hakuri a kai zuciya nesa a zanna a fahimci juna a ba mutum hakkin shi hakki in kana ba mutum hakkin shi to fa za a samu zaman lafiya amma kana danna mutum hakkin shi ko mai kankantan shi to gaskiya dole za a samu rashin zaman zaman lafiya don haka muna kira a gare su su yi hakuri a yi zaman lafiya su yi hakuri da juna babu abin da ya rage duniya nan babu komai a cikin ta hakuri yau ko lokaci yayi ko lokaci bai ba in dai lokacin mutuwan ka ya fa dole zaka mutu ko kana da lafiya ko baka da lafiya ko kana da gida ko kana hanya in lokacin ka ya zaka mutu ai hakuri rai dinan na ubangiji ne yayi ka shi yayi ne shi ya san dalilin da ya kai kuma shi ya san dalilin da yayi ne ban da hakkin ta ka ban kuma haki baka da hakkin da kai zaka taba ne to haka mu hakuri da juna kawai mu zanna lafiya saboda mu ci gaba kawo yanzu dai jami'an soji ne da kuma yan sandan kwantar da tazoma ke shawagi a kananan hukumomi da ake samun rikici da ke kudancin jihar Taraban Ibrahim Abdul zai zo sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya